daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis biyu ga watan Nuwamba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato biyar kenan na safe agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. An tuhumi mutumin nan da ake zargi da kaɗe mutane takwas a birnin New York da aikata ta'addanci. A halin da ake ciki kuma nan da nan batun harin ta'addancin da aka kai a birnin na New York ya ɗau salon siyasa. sannan ɗaruruwan sojojin habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar somaliya don yaƙi da al-shabab a najeriya batun rashin samar wa ƙananan hukumomin 'yancin gashin kansu lamari ne da ma'aikatan ƙananan hukumomi suka ce yana nuna gazawar demokuraɗiyyar najeriya wannan matsala ta ƙananan hukumomi muna ganin ita ce kaɗai babbar matsala da ta kawo gibi a cikin demokuraɗiyyar najeriya to a jihar adamawa kuwa shin ina ka kwana ne dangane da shirin nan na baiwa manoma rancen kuɗaɗe sai a je kamar ofa bine an share filin laki sai ga an ce an ba wannan an rubuta to mutanen da aka rubuta nan kaf an kare ba wanda ya ga kokobo kullum akan za a bayar ne muna tafe da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayyar amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga ɗan ƙasar uzbekistan ɗin nan wanda ake zargi da amfani da wata motar ɗaukar kaya ya kaɗe mutane takwas a birnin new york mutumin ɗan shekaru ashirin da tara da haihuwa 'yan sanda sun harbe shi a ciki tuhume tuhumin da ake masa sun haɗa da na taimaka ma wata ƙungiyar ta'addanci da kuma lalata motoci ba a tantance ko yaushe zai fara gurfana a gaban kotu ba an zargi saifof da shekowa da motar ɗaukar kayan da ya hayarta ya doshi da jama'a da ke tafiya a lawalin masu keke da ake mahantan a ranar talata inda ya markaɗe mahaya keke da matafiya da ƙafa daga bisani motar ta gwabji wata motar bas da 'yan makaranta sai saipov ya duro daga motar ɗaukar kayan ya riko wasu ƙananan bindigogi biyu kafin wani ɗan sandar new york ya harbe shi masu bincike waɗanda suka yi mai tambayoyi yayin da yake kan gadansa na asibiti sun ce ya shafi makonni yana shirya kai harin a halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin new york ya ɗau salon siyasa bayan da shugaba donald trump ya ɗora laifin kan wani tsarin bayar da visa wanda ya ce shine baiwa maharin saifullah saifov damar shiga amurkan sannan trump ya bayyana tsarin shari'a amurka da cewa shirme ne saboda tafiyar hawainiya da tsarin ke yi saifov wanda ya faɗa ma 'yan sanda cewa ya shirya kai harin ne a lokacin shagulgulan halloween saboda a ganinsa saboda a ganinsa wato mutane da dama za su fi fitowa da yawa akan titi an gabatar da tuhumce-tuhumce kashi biyu a kansu jiya laraba na aikata manyan laifuka trump ya ce yana so ya haɗa kai nan da nan da majalisar dokokin ƙasa da saboda soke shirin tsarin visa na da saipov ya yi amfani da shi wajen shigowa amurka sai dai kuma waɗannan kalaman na trump sun janyo soke-soke daga 'yan democrat waɗanda suka je shugaban ƙasan na gaggawar mai da al'amarin wani abu na siyasa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin gano abin da ya faru. ɗaruruwan sojojin habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar somaliya kuma rahotanni na cewa sun je ne su taimaka ma rundunar sojojin gwamnatin somaliya a yaƙi da mayakan alshabab mazauna garin dolo na kan iyaka a yankin gedo na ƙasar somaliyar sun ce sun ga akalla motoci talatin ɗauke da dakarun ƙasar habasha suna ƙetarawa zuwa ƙasar ta somaliya da yammacin shekaran jiya talata shaidun da suka yi magana da sashen somaliyanci na muryar amurka bisa sharaɗin sakai sunayensu sun yi kiyasin cewa sojojin ƙasar habashi kimanin dubu ɗaya ne suka shiga ƙasar ta somaliya wani mazaunin garin ya ce motocin da sojoji ne da kuma na ɗaukar kaya waɗanda aka girke bindigogi masu sarrafa kansu a samansu akwai dubban sojojin habasha a ƙasar somaliya a matsayin wani ɓangare na rundunar gamayyar sojojin afirka ta amusan da aka girke don su yaƙi al-shabab hukumomin nahiyar da muryar amurka ta tuntuɓa jiya laraba sun tabbatar da shigar sojojin habasha ɗin a cikin ƙasar somaliya to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasan myanmar na zargin makwabciyarta bangladesh da kawo jinkiri ga dawowar musulmin rohingya waɗanda kuntatawa da sojojin ƙasar ta myanmar ke musu ta tilasta musu guduwa daga ƙasar kakakin jagorar shugaban ƙasar wato aung san suu kyi ya faɗa wa kafar labaran gwamnatin myanmar ta global new lights of myanmar jiya laraba cewa ƙasar ta bangladesh tana jira ne sai ta amshi dala miliyan 400 na faɗaɗa matsugunai ga 'yan rohingya 600 da ke cunkushe a matsatsin sansanoni da aka ajiye su wani harin da mayakan rohingya suka kai kan 'yan sandan kasar myanmar a watan agusta ne ya janyo ramuwar gayya daga jami'an tsaron gwamnatin myanmar wanda kuma ya janyo gudun hijirar 'yan rohingya da dama daga jihar rakhine ta arewacin kasar zuwa bangladesh kusan kashi 60 na 'yan gudun hijiran yara ne kanana majalisar ɗinkin duniya ta bayyana yakin da jami'an tsaron gwamnati ke yi kan musulmin rohingya din a matsayin kisan ƙare dangi 'Yan siyasar Burundi da ke gudun hijira sun ce za su fada cikin haɗari muddin suka koma gida, duk da kiraye-kirayen da shugabanni ke yi a ƙasar ta Burundi da sauran ƙasashen yankin tsakiyar Afirka cewa su bar sansanonin su koma su, 'Yan gudun hijirar da suka yi magana da muryar Amurka sun ce suna tsoron bita da kullun gwamnati muddin suka koma Burundi. inda shugaba Pierre Nkurunziza ya ci gaba da kasancewa shugaban ƙasa bayan ya biris da ƙin amincewar da aka nuna a cikin ƙasar da ma waje game da yunkurinsa na neman wa'adi na uku a shekara ta dubi da 2015 dambarwar siyasa da kuma tashe-tashen hankulan da wannan shawarar ta shugaban ƙasar ta janyo sun sa burundi wajen 'yan burundi wajen dubu hudu gudu zuwa makwabtan kasashe musamman ma ruwanda da uganda da kuma tanzania labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya batun rashin samar da 'yancin gashin kai ga kananan hukumomi batu ne da ya jima ana kai ruwa rana a kansa. Ya zuwa yanzu masu ruwa da tsaki wajen ta ganin an 'yantar da kananan hukumomi na ganin babu abin da ke kawo cikas ga tsarin mulkin demokuraɗiyyar Najeriya kamar rashin baiwa kananan hukumomin 'yancin kansu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu lami Abubakar ya aiko mana daga Fatakwal. na tattauna da shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin najeriya kwamar ibrahim khalil kuma ga abin da yake cewa wannan matsala ta ƙananan hukumomi muna ganin ita ce kadai babbar matsala da ta kawo gibi a cikin demokradiyyar najeriya kamar yadda sakatarorin majalisar ɗinkin duniya guda biyu suka taɓa faɗi cewar duk ƙasar da take tafiyar da gwamnatinta watan ba tare da mutane a ciki ba wannan ƙasa za ta zama ta tsinci kanta cikin matsanancin talauci matsanancin yunwa matsanancin rashin tsaro wannan shine abin da muke gani yau a najeriya haka zalika gwamnoni da su ne suka fi kowa cin moriyar lalacewa ƙananan hukumomi da yawansu maganganunsu sun canja a wannan lokaci sakamakon gwagwarmayar nan da ainihin ci gaba da faɗakar da mutane da ci gaba da ganin gwamnonin nan kai tsaye a yi magana da su don su fahimci lallai ƙananan hukumomin nan ba an yi su ne saboda su ba an yi su ne saboda al'ummomi musamman kamar gwamnan jihar delta mun gana da shi gaba da gaba a irin waɗannan ziyarce-ziyarce da muke kaiwa wannan gwamna abin da ya faɗi karara ya fahimci menene local government saboda haka a ra'ayinsa inda za a samar da ƙananan hukumomi kamar yadda muke ta fafutukar neman gyara ƙananan hukumomin nan to da a matsayinsa na gwamna ya yi bacci da idan shi biyu arfe yace amma a yanayin da ake ciki a yanzu a ce wata annoba ta samu a wani ƙauye sai an ta fafutukar yadda za a yi a zo a gani gan shi a sanar da shi wannan ba karamin gibi ne a tafi da gwamnati ba barista kasimu muhammad sauwa lauya ne mai zaman kansa a najeriya kuma na tambaye shi yadda dokar ƙananan hukumomi take a najeriya siyasa ta kasance an ɗaya mata ma da kamin zuwa fara wannan siyasa da gaba ɗaya kuɗaɗen su suna fitowa daga gwamnatin tarayya gaba ɗaya zuwa gare su ba sai sun biyo ta hanyar to daga baya sai aka kawo wani kuma sarki dodo wanda yake ake ganin kamar badakala ce aka yi ta hanyar ainihin wannan doka sai aka canza wato ainihin tsarin mulki na cewa yanzu akwai abin da suke cema local government joint account wanda gwamnoni su ne kuɗin na local government din jiha za su zo mishi ta yadda ya ga dama da su. Yanzu dai yawanci idan ka kewaya ofishin ƙananan hukumomi a Najeriya za a ga cewar ka san kuɗaɗen da suke samu ana ba su kuɗaɗen biyan albashi ne kawai sai kuma abin da hali ya yi don haka idan ka je harabar karamar hukuma musamman ma a farkon wata an gama aiki sauran sati uku za ka je karamar hukuma ka tarar da mutane kalilan Lamidu Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. A jama'a Yanzu kuma sai batun noma, inda manoma a jihar Adamawa suke kukan cewa har yanzu ba su gani a ƙasa ba dangane da alkawarin da aka musu na basu rancen kuɗaɗe. Ƙarƙashin shirin nan da ake wa taken Anko Borrowers da gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro. ko da ke hukumomin banki da shirin ke gudana a ƙarƙashinsu su sun ce an kammala komai ana jira ne a rattaba hannu a kai daga yau ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya fara da korafin wani manomi sai a je kamar ofa ne an share filin laki sai ga an ce an ba wannan an rubuta to mutanen da aka rubuta nan kaf an kare ba wanda ya ga kokobo kullum akan za a bayar ne kullum akan za a bayar ne saboda hakan nan magana gwamnati ma ta daina cewa za ta taimaki talaka da sunan bashi ta daina cewa ma za ta kawo taki domin ta taimaka kada kai samu sauki duk wannan ƙarya ne. rabu Hussaini Gambo Bello kenan ya daga cikin manyan manoman shinkafa a jihar Adamawa ke ma kawo game da yadda kawo yanzu manoma a jihar ba su zama cin gaje shirin baiwa manoma rance da gwamnatin tarayya ta kadamar ba wato shirin da ake walakabi da Anko Brewers amma dai zargin cewa da gangan bankin manoma wato Bank of Agric yake baiwa manoma kudaden da babban bankin Najeriya CBN ya fitar domin a baiwa manoma karkashin shirin na Anko Brewers a jihar Adamawa to sai dai kuma shugabar gudanarwa sanarwar bankin shiyar yolama da meribu ba a wajen wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin manoma da ma tallafa manoma a jihar ta ce ita fatu ma ta kammala aikinta ta kuma tura shi bankin to amma kawa yanzu ba ta san ko an rattaba hannu ba ko kuma a to the to the head Mu mun kammala tura suna manoman daga wannan shiya zuwa can shekutan mu da ke Abuja kuma na samu labarin cewa an tura suna zuwa ga teburin MD to amma ko ba zan iya cewa ko an sa hannu ba ko kuma a'a amma fa ina da yakinin cewa za a kammala domin a sama biyan waɗannan kuɗaɗe. The MD's office for payment. To ko anya wannan taro zai kai ga share hawaye manoma a jihar Dr. Umar Bindir da ke zama sakataren gwamnatin jihar wanda ma shine ya jagoranci taron ya ko ba da amsa ne ma da cewa in sha ma Allahu yanda kake gani mu zo nan karfe biyu mu tashi karfe shida ai ba a banza bane ba wanda yake son shan wahala haka haka kawai kuma kaga mutane kwamiti din mu ta kai mutum ashirin ko ba haka ba a kasan nan ka tara mutum ashirin su zauna awa hudu awa biyar ai ba don banza bane niyan mu ita ce farar niyya niyya na taimakawa tallafawa talaka kan noma in sha ma Allahu abin da yasa kenan muke taron nan muke ta tattana. Malam Ahmad Umar Waziri shine manajan babban bankin Najeriya CBN a jihar ya ce yanzu kam sun ma gano bakin zaren. Mun fara kuma mun gano kurakuran mu dama burin mu mu yi na farko mu kare mu ga inda kurakuran suke mun riga mun yi wannan kuma Allah ya taimake mun gano kurakuran. To yalla bai kamar me kuka gano. Akwai kurakurai na wajen samu su manoma din akwai kurakurai na wajen fannin bankuna 'yan kasuwa a deposit money banks akwai kurakurai wajen inda ake samu kuɗin nan da sauransu so duk waɗannan kurakuran mun riga mun fahimce su yanzu kwarai da gaske kuma insha Allah yadda muka shirya wannan nan rani za a samu fiye da yadda ake tsammani insha insha Allah. Kimanin naira da hudu ne dai babban bankin Najeriya CBN ya fitar da min tallafa manoma inda kawo yanzu kusan jihohi tara suka soma cin gajiyar shirin yayin da koma babu jihar Adamawa a cikin jerin jihohin da shugaba Buhari ya lissafa da ma yaba su a kokarin da suka yi kan harkar noma batun da wasu ke ganin fa akwai abin dubawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz idan Allah kai mu a shirin mu na hantsi za ku ji cewa. Eh idan mun bude aisin da ya kone za mu canja idan kwalban da ya kone ne ma za mu canja za mu yanda za mu yi gulob zai tashi zai jima yana aiki kuma dan yana fin sabo ma in an gyara garantin da zai yi jima. Wani matashi kenan mai dogaro da kai da yake gyaran kwayayen wutar lantarki da suka ɓaci. idan ku biyo mu a shirinmu na hantsi za ku ji yadda yake samun rufin asiri daga wannan sana'ar ana dai tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu agogo nan na cewa karfe ɗan dare ne da minti sha shida ga grace alheri abdu da shirin domin iyali ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da jama'a tambaya ni ke da ina da shekara goma sa uku aka yi mini aure ni da abukiya ta ce ni tawai ne mu duka shekara goma sa uku uku gare mu da aka yi muna aure ba mu almin nan na tun da wuri saboda na cikaskin da ake samu da yawa mun hisan kamar yara a bar su su nuna sosai Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. shugabannin kasashen canada malawi uganda da kuma zambia tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa ƙananan yara unicef da asusun kula da yawan al'umma unfpa da kuma cibiyar tarayya afirka sun gudanar da wani zaman tattaunawa na musamman yayin taron kolin majalisar ɗinkin duniya na 72 da nufin shawo kan aurar da 'ya'ya mata da wuri Ƙididdiga ta nuna cewa jamhuriyar Nijar har yanzu tana kan gaba wajen aure da 'ya'ya mata da wuri a ƙasashen duniya inda aka yi kiyasin cewa ana yi wa kashi 76 cikin ɗari na mata aure kafin su cika shekaru 18. Ta haka shirin domin iyali zai bibiya kan wannan matsala da nufin gano abin da ke haifar da ɗaukar wannan mataki da illarsa ga ci gaban iyali da kuma matakan shawo kan wannan matsala. Za mu kuma fara yin shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilin musulmin muni barma ya haɗa mana. Bayanai na nunin mata kimanin 700 da 'yanka ne ke kamuwa da matsalar yoyon fitsari a kowace shekara a jamhuriyar Nijar. Aurar da 'yan matan da ke da karancin shekaru na kan gaban dalilan da ke janyo wannan matsala. Malama Diko ta taɓa tsintar kanta cikin irin wannan hali. Ina da shekara goma sa uku aka yi mini aure. ni da abokiya ta ce ni tawai ne mu duka shekara goma sa uku uku gare mu da aka yi muna aure to mijin nan da aka yi muna aure ma ba mu sani ba sai dai lokacin nan da aka daure aure aka kai mu gidan mijinmu mu duka ba mu san mijinmu ba shekara guda ne na yi gidan miji da na sa mu ciki da na sa mu ciki ba mu ta yi likita ba kawai mu wajen mu lokacin na in mutum ya tahi awo sai a ke a ah, tun aihuwa na farko ne kina tahiya kina yi awo eh wannan akwai kunya mu ma saboda wannan ba mu yi awo lokacin nan sai dai mutum aihuwa na biyu dai kuma auren nan da aka yi amini baba na biyu wannan sun samu matsala tsakanin su gudan nan yake ka a yi arme tun da shi ba ya so baba na wadda ya aihe ni to ya shi ma yake a ah, sai dai an yi auren nan to tun lokacin nan sun samu matsala ta na zo na aihu ma babana take tun da shi ba ya so a wurin nan inda aka yi aure in matsala ya ta ya samu wallahi shi babu ruwan shi haka nan ne kuma da na aihu kowa bai zo ba yawaitar wannan matsala da ke takaita sha'anin karatun 'yan mata ya sa kungiyoyi masu zaman kansu irin su dimol kaddamar da ayyukan kwadakarwa da na jin kai don ceto rayuwar 'yan matan da suka fada irin wannan ukuba in ji shugabar wannan kungiya salamatu traore ga iyaye su ba ɗiyansu su buɗe musu hanya da ke sa su samu ilimi su yi karatu yarinyar da ta yi karatu macen kwarai ce tun da gobe ita ma iyalinta ta ba su ilimi kuma ta kula da su sosai gargaɗi da jan hankulan jama'a game da illolin da ke biyo bayan aurar da 'yan mata masu karancin shekaru wani aiki ne da 'yan majalisar dokokin ƙasar nijar ke ganin suna da gudunmuwar da za su iya bayarwa domin cimma nasara a kansa honorable da mummuni haruna na da irin wannan tunani kasa a cikin al'adunmu irin waɗannan aure ana yin ba don aure a yi shi mace ta koma gidanta ba alal misali in na ɗauko maka wajen hilla a abun da muka sani a da iya mace in an haihe ta ana iya an kama mawa ne tun tana ƙarama ko koran da aka yi heta ma sai a ce wane ya kama wace eh, yaron shi to waɗannan abubuwa da ake yin su a lokacin nan don ka aje a shiga wani sha'ani ana wasu abubuwa da ita da ta tashi an san matar wace ce amma sai ta kai shekarunta za ta koma gidanta amma yanzu akwai ɗabi'o'i da yawa da ake yi waɗanda ba daidai ba ne masana a fannin halittar jikin ɗan adam sun bayyana cewa shekaru goma sha takwas da haihuwa su ne aka tabbatar a matsayin na cikar budurcin ya mace saboda haka kungiyoyi masu zaman kansu suka dukufa ga ayyukan ganar da al'umma mahimmancin mutunta wannan sharaɗi da dokokin ƙasar nijar suka gindaya hajiya maimuna madam dulai na daga cikin shika-shikan wannan aiki. Ba mu sa'almin nan na tun da wuri saboda na faɗa maka cikaskin da ake samu da yawa mun hisan kamar yara a bar su su nuna sosai kuma su tahi hallo kuma su samu incin kan saboda yau ko uwarka da ubanka talaka ne in dai lalle azimin kayi karatu ko baka samu aiki ba lalle kana iya wayar da kai kuma ka san incinka. ko takarda aka kawo ka iya karanta da ita tunda ba lalle sai karatu ba amma kai da kanka sai ka kiya ka ce na yi karatu an bani bayani lalle tun da wuri bani tahiya in ta yin yiwon armi saboda akwai abin da yake iya waruwa gare ni wanda lalle azimin zai kamun cikas akasari uwaye mata ku ne kuka fi ɗaurewa wasu maza gindi domin su auri 'ya'yanku saboda watakila suna da arziki ko kuma wasu manyan mutane ne ko kuma suna da wani iko haka ai wani fanni su mazan su da kansu saboda harkar talauci na faɗa maka ana iya amshi kuɗi don saboda mutum ya zo da katuwar riga kawai ka ɗauki ɗaya ka kai ka bashi rishin sanin inci saboda mace wata rana ba ta incin ta yi ma magana a cikin gida namiji ne ke magana to shi yasa muke son wannan duk wayan kai ne muna so lalle su sake yanayin ra'ayinsu su san menene ina ne duniya ta sa gaba fifita al'adun gargajiya tamkar wani abin da ke kunshe cikin tsarin addini wata ɗabi'a ce da wasu mutane ke laɓewa da ita domin aikata abubuwan da ke cutawa rayuwa duk da cewa malamai sun sha kwatantawa jama'a a kaucewa irin wannan shishigi mafari kenan da kungiyar will federation niger ta soma tuntubar samari da 'yan mata domin su gane illolin rungumar al'adar da ba ta da amfani duniya da lahira mun san da aure yana da hakki hakki aure in yarinya bata kai ba ba ta ita ba da hakkin aure wasu yara kun ga yanzu tun shekara goma sha daya sha biyu sun ga wanci shekara goma sha daya shekara goma sha biyu an yi ta aure ta doki ciki jikin bai cira ba ba ta iya ta haihu to shi ne mun ka tara yara hakkinsu ne su za su kokowa da wannan a samu a basu su aure wajibi ne amma yarinya ta kai aure sannan a yi mata wannan kuma wajibi ne wasu matasan da na tantauna da su akan matsalar auren wuri sun bayyana min cewa a halin yanzu kan magiya waye mu fara da jin ramatu mai dawa wannan babban matsala ce sosai saboda in ba tsaya ta yi karatu ba ita ma ba ta iya ba ɗiyanta tarbiyya sosai kenan an bar ta ta yi ta tana iya zaben mijinta wanda take so a daidai lokacin da ya kamata kuma su samu yara na gari ta ba su tarbiyya na gari gaskiya ina ganin muna iya yaƙi biskan shi saboda a hana muna iya waye ma uwayen yara kai biskan wannan auren na dole ko kuma na wuri a musu aure da wuri bai kamata ba gaskiya a jira har lokacin su yayi kuma a biya musu karatu sunana na na ta ibrahim kamar yadda aka sani ni dai shawar da zan ba uwaye na su bar yaran su yi karatu su samu aiki don saboda in sun samu aiki za su iya taimaka musu su kan kansu yayan nasu za su iya taimaka ma za su iya taimaka ma ko mijin nasu suna iya taimaka ma ko uwata tana iya taimaka ma ko dai wasu yan uwana ta duk da agaganta tana iya taimaka musu kuma diyanta za su iya samun rayuwa ingantacciya dagewa domin samar da kyakkyawar rayuwa ga matasa har zuwa lokacin da suke iya ɗaukar ɗawainiyar kansu wata hanya ce mai fa'ida ga ci gaban kowace al'umma ita diya mace abun da ake so in ta je ɗakin da tana da ƙarhinta tana da lahiyarta tana iya ta yi aiki yadda ya kamata ta ba da yaro ta aihi yaro ta iya ta ɗauke shi ta ba shi nono yadda ya kamata don yaron nan ya samu lahiya to in aka ɗauke ta ita yarinya ce ƙarama an mata aure ta haifu in ma babu matsala a cikin haifuwan ya za ta yi riƙe yaron eh, ta ba shi tabi'a yadda ya kamata ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwa a tattauna domin mu duka da kake ganin mu muna da yawai 'yan mata ba ma so abin da ya taɓa su shi ne ya kamata a duba a gani da malamai da sauran hukumomi mine ne ya kamata a yi alkalaman kididdiga sun yi nuni da cewa sama da kashi 52 daga cikin ɗari na al'ummar nijar dukkan su mata ne haka kuma bayanai ke nunin sama da kashi 70 na yawan jama'ar ƙasar matasa ne yayin da masana ke cewa yankunan maradi da zandar ne ke kan gaba wajen aurar da yara ƙanana saboda dalilai masu nasaba da matakin kare 'yan mata daga matsalar ɗaukar cikin shege a gaida malam sule idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu gayyaci masu ruwa da tsaki a jamhuriyar nijar domin gano hanyar shawo kan wannan lamari yanzu a madadin wakilin namu sulamin muni barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma solomon abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakawa. To gaida Grace yanzu kuma ga wata sanarwa. aka wayi gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan tarakta matan wace ce su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yasta ta cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeheje ba koyi ba kowa masu kawai ba mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman kenan Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To da kuma ka nemi kawo ga labarai a takaice. To a takaice masu gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga ɗan ƙasar Uzbekistan ɗin nan wanda ake zargi da amfani da wata motar ɗaukar kaya ya kaɗe mutane takwas a birnin New York. Mutumin ɗan shekaru 29 da haihuwa, 'yan sanda sun harbe shi a ciki. a halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin new york ya ɗau salon siyasa bayan da shugaba donald trump ya ɗora laifi kan wani tsarin bayar da biza ɗaruruwan sojojin habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar somaliya kuma rahotanni na nuna cewa sun je ne su taimaka ma rundunar sojojin gwamnatin somaliya a yakin da take yi da mayakan al-shabab ƙasar myanmar na zargin makwabciyarta bangladesh da kawo jinkiri ga dawowar musulmin rohingya waɗanda kuntatawar da sojojin ƙasar myanmar ɗin ke masu ta tilasta musu zuwa wato gudu daga ƙasar masu haro da kama kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma ɗan an jima a shirin mana hantsi da misalin karfe 8 a kogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin idan allah yadda idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni da labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com in zama shi ibrahim kalmasi garba da ya tani ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai mu jimmy cook mahmud lalo ke cewa sai mun haɗa a shirinmu na hantsi daga nan sashin hausa na amurka birnin washington dc